A shirin mu na mata a yau dandalin VOA ya samu bakuncin wasu 'yan mata ne inda kuma za mu tattauna akan wani sabon salo da ya shigo da 'yan mata ke yi na sa tumaci. To 'yan mata ga ku a zauren mu menene wannan tumaci din? To jama'a assalamu alaikum. Shi da idan aka ce tumaci abinda 'yan mata suke tunani da tumaci sabon samfur za a ce don tumat ne amma sabon samfur wasu sukan ɗauki sa atamfa a samu kalan mayafin da ke jikin atamfar a sa ko takalmi ko jaka amma yanzu abin ya canza yanzu ya ake yi akan iya sa ɗanka sket da ɗan kwali sai a shiga kasuwa a siya irin blouse riga sai a yi amfani da ita ko material da ake samu a ce za a ɗinka riga daban amma ba zai yiwu a ce a tamfa da riga da zani da kwali ita kenan yanzu idan aka yi a tamfa da riga ya zama yawa kenan ko me gaskiya ya zama yawa kikan oh. samu ki ɗinka abin ki kowanne daban-daban kuma sai ga ko a cikin biki ne ke kin bada kala to zara'u ya abin yake yawwa kamar yadda asma'u ta faɗa hakan yake saboda yanzu wai ka sa riga da ɗan kwali da zani ko sket ka haɗe su ya zama ƙauyanci yanzu da yadda ake wannan tumatir ɗin ko zani ne da ɗan kwali ko sket da ɗan kwali sai ka samu riga ko blouse ko body hug ko kuma ka je ka yanko material ɗinka ka ɗinka rigan ka yi mata wuya mai kyau wanda zai zauna to so, ina batun gyalar kuma fa eh gyalan shi ma ana saka shi sai a samu ko dai na jikin yadin rigan sai a dau mayafin ko kuma na jikin wani. ko ko mai girma. Ba yanzu ne an fi sa dan karami. Tunda ka sa blouse ai baka rufe blouse din. Eh dan karami ne zaki dan sa shi a wuya ma. Saboda dai ka a ce baka sa mayafin ba. To bibi kamar yadda Zara'u ta faɗa ne akan samu wannan rigar a je a siyo ta shirt. sai a samu dan kunne ko zobe ko awarwar ko mayafi ko takalmi ya zama dai ya zama dai ya zama dai abin da yake jikinki a samu abu kala uku iri daya wasu uku ma kala iri daya ba wai kace gaba ɗaya dan na sa jan kaya gaba ɗaya jan nan zan yi da shi ba a mm. gaskiya za yi baki yanzu ke naga kin sa a tamfar eh, da dan jajjara amma kin ga fari ya fi yawa amma yarin ta jani eh amma yarin ma kala uku ne da fari da ja har da yellow kin ga to kin ga idan kika duba cikin atamfa ta kin ga akwai fari akwai ja fi jan da yawa da amma kin ga dan kunne na kin ga jani shiga ne yau da kullum ake yin kenan ba a zuwa biki ba a shiga ne yau da kullum ne kamar yadda zaki ji mun mun ce mu mata ba a raba mu da can can kaza can kaza kuma duk inda muka fito so muke a ce mun yi kasuwa ba a ce kalli waccan da kal da kalwa mu kai mun fita gayu ye gayu kai a ga mu kai da fatan yan mata za a ci gaba da wannan fito da sabon salo na ɗinkuna da domin dai a cuci samari domin har gobe <laughs> ana cutar samari dai kalubale <laughs> kuna ji ana yi ne dan a cuce ku madalla mun gode baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya